kai afakallahu kai ba hukumar ta ce fina-finai ba ne kai dan jam'iyya ne <laughs> ni sai yanzu ma na gane ashe ashe ba matsayin da aka baka ba shi kake yi ba kawai an yi amfani da kai a ana ce ma wata manufa na siyasa ko wani aƙida ko wani abin na rantsa da Allah ko ka bata kani ta tarwatse da tarwatse wallahi tallahi mu da muna ɗaukaka mutum mai daraja muna girmama ka a matsayinka na shugaba wallahi kai ba shugaba bane kawai kana yi ma wasu aiki ne a jam'iyyance kuma wallahi tallahi da yau ba za mu taɓa sa rama ba kamar yadda kuke tunanin kano kano kaza na rantse da allah akwai marasa kunyar da kawai tausasa su ake yi manya muna ji gunjin maganan manyan rasa da mai zango da sauran amma wallahi kun kai maka kashe na rantse da allah mu ba ma jin kunya kowa ko mu ba yan kano ba ka dade barka dai kanka dade a barka dai Eh, ranka ya daɗe wallahi na biyo na yi tattaki na biyo ka hakida saboda kan ɗin da nake ji da kuma da ɗin da na ji naka akan da dakatar da adam zango daga shigowa kaduna kano a eh kwarai wannan al'amari haka yake mun dakatar da adam a zango daga shigowa kallon haska waɗannan fina-finai da ake yi to ko za ka gai mana meye dalilin ka yin haka dalili shi ne shi ba dan kanu ba ne sa'an nan ya saba dokoki da yawa waɗanda mu muka kafa a matsayinmu na shugabanni na tace fina-finai a to kai da an ce wai ba a tantance shi ba yanzu kan kai daɗe kai matsayin ka na tace shugaban tace fim kai an tantance ka to wannan wace irin magana ce haka a eh mana misali ai eh to gaskiya ni ma ya zama dole zan dakatar da tace wa'annan fina-finai da nake saboda hakikanin gaskiya ni ma so nake in na gama tace kaina din sai in ci gaba jama'a a yi hakuri